yadda ka san aljana saboda tsantsar kyawu da haduwa da inda ta juya sai walwal tana sheki da dauka ido tsantsar kyanta da yarin tatta suka fito karara daidai da farcenta killi yake fatar jikinta ko ba a magana dan kamar ta tarwada saboda santsi laushi da sheki to nan muka dakata wancan shirin kuma bari mu ji abin da zai wakana to sosai daurin auren aryan rayyan mola da sana hamras gahez ya samu halartar manyan mutane kusoshin najeriya tun da kan manyan 'yan kasuwa 'yan bal governors da senators reps har ma president da manyan shararru a duniya 'yan fim da manyan barristers da manyan malaman addini na ƙasa duk celebrities da wani mai jin kansa da ya amsa sunansa a najeriya da sauran ƙasashen ƙetare ya halarci wannan ɗaurin aure karfe goma daidai na safiyar ranar lahadi miliyoyin mutane suka shaida ɗaurin auren aryar yan moli da sana hamras gahis aka daura auren akan sadakin ma keken dan kareren gida da zunzurutun kuɗi naira miliyan goma to idan sai lamshe hawa yana gangarowa jin an daura aurensa da sana idan salmushe yana ji aka daura auren arif da wajena kuma har kuwa ya watse na yana zaune cikin masallacin idan lamshe. jin an dafa kafaɗarsa ya sa shi idan idansa a hankali ya soke akan hilwa da haidar da ke tsaye da kaninsa da ke binsa mai suna rayyan suna kiransa da abid kai hilwai girgiza masa yana murmushi ce no son yau ba ranar kuka ba ce yau ranar cika buri ce don haka farin ciki ya kamata ka yi cikin nutsuwa ya ce ni ma farin cikin nake yi ko hawayen da ke zubo min hawayen farin ciki da godiya ga Allah ne kafaɗar su abi da dafa yana murmushi ce karka damu kaji ake sunan da suke fada juna kenan ka goge hawayenka ka fito jama'a na can na jiranka murmushi samu ya game da sanya hannu ya goge hawayensa yana kokarin yin magana lim ya shigo friends din suna son magana da kai ka sa na ba zama neman ka gashi da ya zauna yana kuka ka ma shi ku tafi haidar ya faɗa yana dariya ba tare da ya magana ba ya ja hannun samule suka yi waje na jin mai shela ya kwala sanarwar daurin auren su da samoli ta rintsa ta da karfi gami da kwanciya rigingina saman bed tana kuka ba kuka ya kamata ki ba addu'a ce kamata ki a daidai wannan lokacin cikin murya kuka tace da gaske an talan halan yau ni aka daura aure da Aryan yau ni ce a matsayin matarsa mallakin sa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin Allah na gode maka abin su cika mana burin mu da kai ni da Aryan annan talan halan ta riko tana murmushi tace yau kin zama Mrs. Aryan Rayyan Holi koma sana ta da baya idan ta limshe ta fada saman bed alhamdulillah Allah na gode maka Allah na kokarin yin magana aka turo kofa a hankali cikin nutsuwa gaba ɗayan su su suka tattara ga kofar cikin sanyin jiki kullu ta shigo kanta ƙasa duk shiru suka yi Allah ta tsare ta da ido yayin da sana ta miƙe tsaye bakin ta buɗe saboda tsabara ma da bakin da kullu ta yi cikin rawar murya sana ta ce kullu ke ce haka kawai ya ta goge kana cikin nan ya murya ta ce ni ce ma sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zo zauna sana ta faɗa tana zaunar da ita saman bed jiki ba kwari ta zauna tana kallon sana ta ce rabo ajali Allah ya tsara akwai rabon aure tsakaninku Allah ba ku zaman lafiya da zura ta gari amin ya Allah dan shiru suka yi kana kullu ta ce har abada ba zan taba gajiya da baki hakuri da neman yafe ki ba dan Allah ina ƙara baki hakuri kiyafin mu please ido sana ta kura mata tana kallanta kana ta ce wai me yasa kike wannan neman yafiya bayan na ce miki na yafe miki ya kullum ta goge ta ce wallahi haka nan nake ji a jikina kamar saboda amana ki da nace da kuma laifin da ne miki ne Allah ya min irin wannan jarabawar idan sana ta kalla kana ta ce ko kuma dai kashe zufa da kika yi yasa kike bana hakuri a kiɗime kulut ta miƙe zumbur ta duk waje ta ce what me wai kina nufin ni kike zargi da mutuwar fafu ni kike zaton na kashe su a hankali sana ta miƙe tsaye idan ta cikin na kulut ta ce idan ba ke wace to wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulut ta faɗa haɗi da ɗora hannunta aka ta fasa kuka wajo Allah na shiga uku yanzu mai sana dama ni kike zargi kan mutuwar su fafu yanzu ashe har kina da tarashin imani na da son zuciyata zai iya kaiwa ga yin haka kina zaton zan iya kisan kai saboda cika buri na kawai kina zaton zan kashe fafo saboda rufa kai na asiri kulli da za a gaba ɗaya shaidu su mutu rana ɗaya kuma a lokacin ke kuma ki juya min baya ki ce ba zan yi zargin ki ba cikin kuka kullu ta ce shikenan Allah ba zai yi ikonsa kan wanda ya so a inda ya so ba so kina jin labarin cewa gaba ɗaya dangi da zura'a sun yi haɗari ko gobara ta yi sanadiyar mutuwansu gaba ɗaya so kina jin labari a duniya Allah ka sanadin da dangi da ahali suke mutuwa dukkansu ko kina tsammanin rabon su zotal ba zai iya sanadiyar mutuwarsu ba wallahi ko rabon su hajar da zotal zai iya sanadin mutuwarsu babu saboda rabo ajali haka rabon yaran tsaye dole sai an yi babu tsimi babu dabara ke ko haihuwa ku da shi da rabon sultan bai ishe ki ishara ba ganin irin kallon rashin yadda da sana ke mata ne yasa ta tafiya toilet ta ɗoro alwala ta fito ta nufi wardrobe ta buɗe ta ɗauko ƙur'ani halan na gani abin da kulub ke niyya yi ta saurin miƙewa ta amshe ƙur'anin daga hannunta tana cewa mai zaki rantsuwa rantsewa zan yi da ƙur'ani don ya sana ta daina min wannan mummunan zata ta daina min kallon muguwa a zalima mai baka zuciya mara ɗugon tausayi da imani ta daina min kallon makashiya ta faɗa cikin matsanancin kuka take tausayin kulud ya kama sana cikin sanyin jiki sana ta taka gaban kulud tsayawa ta yi gabanta ta zuba mata ido tana kallanta ta daɗe haka kana ta rungume kulud tsam kulud ta rungume sana a jikinta tana kuka tana cewa wallahi Allah ba ni na kashe su ba sosai kulud ke rantsuwa tana kuka tana cewa ba ita ta kashe su ba hakan har ya karya zuciyar sana da halan su ma suka so hawaye jin ringin ɗan waya ta yasa ta zame jikinta da ringin ɗinsa daban yake da na kowa cikin kasalallen murya yace yau Allah ya cika mana mu alhamdulillah ni ma na cikin farin ciki sosai kuka kika yi ko eh me yasa ya tambaye ta idan sarfe cikin shagwaba ta ce kai ma fa ka sani ni ko na fi kowa sani a daina kukan haka a tashi shirya yanzu za a so mu walima don yau za mu wuce abuja yau kuma yi gobe kuma mu wuce lagos daga can sai dubai da sauƙi ma tun da juji ta ce ba za mu haɗu ba dariya ya ce tab ai ku yanzu ma ga na a falon an talan halan na jira da mutane zo sa gidan ba kuma ya ne ki samu hanya ki zo in ba haka wani na zo da sauri ta ce no please to sai ki hanzarta zuwa gani nan ta ce tana kashe wuya halanta kalle ta ta ce wai me wai na je yana part ɗinki dariya halanta ta ce ni dai kar a ji a samu mun da gidana ido sana ta zaro ta ce kuma kawai dan mu muka fi kowa jaraba shi kenan daga zuwa sai sex sosai ma kuwa yadda yake rawar kan nan haida da kun kebe ne to kwantar da hankalinki ba ma zuwa zan yi ba yadda suka tsara za a yi haka suka yi walima Kano lunch Abuja sun yi komai cikin tsari ilimi da wayewa ba sai abin su raba ba mukin ya tsaro sosai komai cikin tsari sai dai an zagi naira an tsefe ta an nuna mata ita ba komai ba ce don sosai samule zai gerin kamar wuyan dalas daidai da mimus kwalliya daga london samule odata haka kayan da za su sa gaba daya daga waje oda komai an ko suka yi abin su ɗas kamar kasace suka gudu nan da nan labarin auren su ya cika duniya kamar iska da gidajen rediyo tv babu magana da labarin nunawa sai auren aryar rayan mole da sana hamas sosai bikin ya samu halartar manyan mutane masu ji da kansu bayan sun gama lord suka wuce masaukinsu kwata-kwata halan ta bi ta kakkafe sana ta hana samu likita da ita ko mota tare take shiga da su a wata ba za a samu musu dan baba ba tare da an tare ba amma fa koyaushe suna tare a waya soyayyarsu tana matukar ba mutane mamaki da sha'awa musamman yadda yake kakkare ta ko a wajen taron bikin su da yamma sosai suka daga Lagos nan ma an ci uwar Dallas baki bai sai ya faɗi ko ya bada labarin haɗuwa da tsaro bikin Samole da sana ba amma duk yadda mai sauraro zai hasashe ya wuce nan turawa indiyawa laraba chinese korean da asian countries kai babu 'yan kasar da babu cikin taron bikin sosai suka haɗu suka yi masifa kyawu da inda ya juya sai dai kaga kyalli da shi shekin wal walwal sun haɗu sun zama abin sha'awa tamkar wata ɗandaren goma sha hudu tun da asuba ta sana ke faman kukan rabuwa da dangi da yan uwanta ko da gari ya waye ƙin cin komai ta yi ko wanka ma sai da halanta matsa mata karatai kasancewa jirgin safe za su bi karfe goma ya sa su shiryawa da wuri a troli halanta shiryawa sana kaya saboda samuel ya ce ba sai ta je da komai ba akwai komai a can inda an bi ta san ransa da ko pant ba za ta dauka ba tare suka fita suka shiga mota suka nufi airport har suka isa airport wata daina kukan ba jin kukan yake har cikin kokon zuciyarsa da ruhinsa dan ba shi da yadda zai yi ne kawai saboda halan da ke tare da su amma Allah Allah yake su shiga jirgi karfe tara da rabi aka kira sunansu sosai ta kankame halanta na kuka sai da kira aka raba su halanta juya ita ma tana share kwallon su kuma suka shige cikin jirgi kasancewar a bangare na musamman suke daga su ransu ya sa suna shiga samuli ya kwanto da ita jikinsa sai matse ta tsam haɗi da goge mata hawayen yana soki a zuciya yana bubbuga mata bayanta ba tare da ya ce komai ba kankame ta kare sosai a jikinsa a jin jirgin sa yana ɗagawa I'm sorry ce cikin sanyin murya kanta ta ɗaga ta kalle shi suka haɗa ido saurin mayar da kanta kasa ta yi saboda haka nan ta ji gaban ta mugu faduwa tsoro ya kama ta ta ji wata mugu kunya su ta lullube ta kanta ya shafa haɗi da kwantar da kujerar ta koma makikin gado ya kwanta tare da dora ta saman kirjinsa yana shafa kanta kasancewar agaje suke likis ya sa bacci ya ɗauke su a rufe tara na dare jirgin sai sauka a babban birnin united arab kingdom abu dhabi idan sai ya buɗe jin sun iso ganin bata farka ba ya sa shi dan tsotsan lips dinta hankali ta buɗe idanta ta zuba cikin nasa haɗi da saka masa murmushi shi ma murmushin ya mata kana ya ce mun iso kalbi cikin nutsuwa ta tashi suka jira abin sha'awa suka fito suna fitowa waje suka iske motoci jere suna jiran su gaba ɗaya drivers ɗin fararen fata ne sanye cikin uniforms tana manna da sa suka karasa wajen da kansa ya buɗe mata kofa ta shiga shi ma ya shiga aka ja su wani harabar fara gida motocin su kai fakin tsayawa fadar kyawu da tsaruwar gidan bata lokaci ne dan irin gidajen nan ne da muke gani a fina-finan ketare tana kokarin fitowa dauke ta tak ya cikin gidan da ita wow sana ta ce hankali tana bin gidan da kallo wal tana sakkowa daga jikinsa gaskiya gidan ya hadu ya ce masha Allah tunda gidan ya muke hannun ta kama yana zagayawa da ita cikin gidan eight bedrooms babu wanda babu arnan bed cikin sa sai four parlors and two kitchens two dining area akwai gym room sai swimming pool da garden gidan ya tsaru sosai babu abin da babu komai akwai ciki a daidai da spoon akwai a cikin gidan four bedrooms gaba ɗaya kayan mata ne ciki na shafa-shafa da makeup daidai da pan da bra akwai su kamar hauka haka kayan bacci da kayan sawa babu kala da babu tun daga kan da ƙasa hausa har zuwa na english wales akwai su susan bax kan ba a magana babban abin da ya fi ba sana mamaki shine komai size ɗinta ne har pant and bra size ɗinta ne bakin ta buɗe cike da tsantsan mamaki ta kalle shi ta ce hope ya aka yi kasan size ɗina murmushi ya haɗe da jan ta ya ce ya za a yi kwana kasa sani amma har pant da bra sosai ma kuwa in ban san naki ba nawa zan sani idan ta kansa hawa yana zuba ta ce wannan diddan ni dai kai su a hankali ya sanya hannu ya tallafe fuskarta shi ma hawayen na zubo masa ya ce wallahi idan na da ikon ba da rayuwa ke zan iya baki jin abin da ya ce sa sana masa kuka na gode sosai hope shi ma sosai ke kukan haɗi da ɗora fuskarta saman tasa wala na tallafa da ita suka durkusa ƙasa sama italian carpet shi kuka ita kuka babu mai rarrafin wani ya ce yau ni ne na zama mijin sana ashe ma zan ga wannan ranar mai cike da tsantsan farin ciki ashe ma zan mallake ki za ki zama ta halak malak dama za mu zama ɗaya mu zauna ƙarƙashin inuwa ɗaya wallahi ban taɓa zaton haka ba na riga na gama fiddare da ke gaba ɗaya ya magana cikin matsanancin kuka a lokacin yana tallafa da ita fali fuskarsa kan tata kuka kawai sana'a ke yi ta kasa furta ko da kalma ɗaya sun daɗe haka kana ya kokari ya taushe zuciyarsa cikin nutsuwa ya sanya harshe yana lashe hawayen da ke zubuwa daga idanta cikin kasalallen murya ya soma magana ki hakuri my happiness please ki shiru my heart ya faɗa yana buga bayanta yanayin yadda yake sanya harshe yana lasa fuskarta ya sa ta yi shiru cikin salo ya sanya hannu yana shafa duk ilahirin jikinta tashi mu je mai wanka mai sallah ya faɗa murya sana cracking ba musu ta miƙe ganin shi ma ya miƙe sa ta tsayawa cak haɗi da kallonsa ta ce ina za ka je wanka za mu yi tare mana ido ta zaro tare da cewa wanka kai da wa ni da matata ya ba ta amsa cikin shagwaba ta ce ni dai a afilis murmushe ba tare da ya mata magana ba ya cire kayan jikinsa kaf ya naked tana ganin haka ya sa ta zaro ido game da buɗe bakinta cikin mamaki haɗi da juya masa baya cikin nutsuwa ya tako gare ta ganin yana na fatta ya sanya ta saurin shiga bathroom murmushi yayi haɗi da ta cikin bathroom din sai iske ta ta kasa komai bayan ta tsaya gab da gab tare da sanya hannu cikin salo yayi kasa da rigar rigarta bayan ta bayyana hankali ya cire mata rigar ta da kasa ya sanya hannu ya mai da gashin kanta da ya zubo gadon bayan ta gefe cikin salo ya sanya dan yatsansa a kwarmin ta ya so mai mata tafi tsotsa idan ta talamce tare da sauki a jin zuciya da ƙarfi idan sa kanta ya sanya hannu yana shafa tsakiyar bayanta yane mata salo wanda ya sa ta gantsarewa a hankali ya rungume ta ta baya game da dora haɓarsa saman kafaɗarta yana hura mata iska cikin kunne game da zara harshensa hannunsa da ke saman cikinta yana shafa jikinta da cibiyar ta yi zagayo da shi cikin salo da dabara ya saɓale faraɗin jikinta ta faɗi ƙasa ya sanya hannu ya soma murza nufin tsinta yana mammatsa bubtsinta da karfi sana ta fitar da numfashi idan sarfe shi ma yake fitar da numfashin walɗaya eh, hannun na tsakiyar bayanta ya nemi ta tafiya tsotsa kasa da hannunsa yana shafa santala santalan cinyoyinta har ya gangaro kasa ya cire pant ɗinta ƙanshin pant ɗin ya shaƙa game da limshi idansa sama ya kuma yi da hannunsa yana romansin ɗinta game da biye da ita ta fuskance shi idan rufe. ya haɗe bakinsu ya tura mata harshensa cikin bakinta aiko charab ta amshe ta shiga tsotsa kamar ta samu lollipop ci gaba da murza nipples sun ta yi wale na tsotsan lips yadda za ta ji daɗi yana shafa da ilahirin jikinta kan soft skin ɗinta a hankali ya sanya hannu ya kunna shawa suka masu ruwa ajiye zuciya mai karfi ta sauke tare da buɗe shanyayyen idanuwanta ta zuba cikin nasa tana kallon cikin kwaya idansa sa kanta ya ɗauko spondan soap ya so mai shafa soap ɗin saman boobs ɗinta yana murza su game da ya mata salon ɗaukar hankali cikin kasalallen murya ta ce please mu yi wankan yunwa ke ji bai ƙara ƙoƙarin romansin ɗinta ba suka yi wankan ya naɗo ta a tawul ya fito da ita sai da suka shirya kana ta zara hijab shi kuma ya sanya jallabiya idan su jam'i suka gabatar da sallah kanta ya dafa shi kwararo addu'a ya daɗe yana addu'o'i kana shafa tana kokarin miƙewa ya ɗauke ta cak idanin tabla ita ya zaunar da ita ɗora ta saman cinyarsa mamaki sosai sana ta ganin abinci kala-kala jere mamakin me kike abinci wa ya dafa kuku ai akwai ma'aikata a gidan za ta yi magana ya ɗora hannu saman lips ɗinta just eat before complain a bakin rinka bata abincin tana ciyar ta koshi kana shi mai ce. bayan sun gama ya kuma daukar ta suka yi anaza bedroom ba na farkon ba cikin nutsuwa ya kwantar da ita saman bed tana daga kwancen ta mayar da fitilar ɗakin dim light kafin ka ce mai bacci mai nauyi ya awan gaba da ita cikin bacci ta ji zafafan sakonnin sa na shigar ta hakan ya sa ta bude cinyoyin idanuwan ta masu kunshi da bacci samuwar da ke gefen ta daga shi sai boxer ya ci gaba da shafa ta ta ko ina hankali ta tashi zaune game da cewa place. bai bata ta karasa abinda ta niyyar faɗa ba ya haɗe bakin su rumansu mai kashe sassan jiki da tarwatsa kokolwa samu ya dinga aika sana cikin rawar jiki cire mata kayan da ke jikinta ya mai da ita tsirara sa na cikin nata ya sanya hannu yana shafa ta. bakin ta ta soma kokarin zamewa samu le saurin ƙara zara mata harshen sa cikin bakin ta. ka hankali ya kai hannunsa saman bubtsinta ya soma matsa su yana murza su cikin salo da ƙwarewa yana murza kan nufin tsinta ajiyar zuciya sana ta soma saukewa da sauri da sauri tana fitar da numfashi bakin bakinsa ya zame ya mayar kan bubsinta ya soma zagaye kan nufin tsinta da sa yana karkaɗawa haɗi da cizawa take da ilahirin sa ya ɗauki rawa kyarma da tsuma suka fara gonin suna ihun daɗi yadda samu ke wa sana ya sa ta jin kamar ba ta taɓa sanin daɗin namiji ba sai yau ta fara jin kamar hana susa kawai yake mata sai yanzu ne za ta san hakikanin daɗin sex da namiji ta ya wara ya sanya hannu ya fara fingarin duk yadda take fitar da ruwan ni'ima ya sa shi tsayawa cak numfashinsa yana sarkewa ci gaba da fingarin ɗinta ya yi hannunsa ɗaya yana kan bubs ɗinta da nufus ɗinta bakinsa yana cikin nata cikinsa na rawa ya soma ƙoƙarin ta amma sai me kasancewar joystick ɗin samoli ta fi na hana girma da kauri shi yasa take shiga ga magungunan matsi da ɗinkin da aka yi mata kuma dama ba haihuwa ta da kanta ba tushin ya ta yi amma kwata-kwata ta ƙi shiga hakan ya sa daga shi har ita suka shiga cikin matsanancin mamaki a kunnen ta ya raɗa mata am sorry ki haƙuri ya faɗa haɗi da dannawa da ƙarfi sannan za ta yi iru ya sa shi sanya bakinsa cikin nata ido ta zaro da kamar za su faɗo ƙasa take gumi ya fara karyo musu duk da sanyi AC mantawa da komai da kowa samu samule ya manta da takamaiman a duniyar da yake ya zage ta pumping haɗi da ihu ya karfansa sosai sana ta wahala ta sha muguwar baka wahala a hannun aryan duk da kasancewar ta ba cikakken budurwa ba amma sai da ta gaji da kuka sai da ta rena kanta har ta fara tunanin kila da shi yadda zubajinin ɗinta da kashe ta zai sai da ya gudu a wasa kanta kafin ya samu nutsuwa ya koma gefe kwanta tare da lungume ta tsam yana mai da numfashi kanta ya shiga shafa yana mata godiya tamkar ta ka masa budurcinta yadda yake mata godiya sa ta fashewa da kuka tace kai hakuri na gaza baka budurci na bilis ki shiru tunda kika mallaka mun ki kin riga kin gama bani komai a rayuwa wanda ya san muhimmanci da kimar so shine kadai zai gane abin da nake nufi yana gama faɗa ya sungume ta a bathroom da kansa ya mata wanka yana tarare ta gami da lallaba ta ya shirya ta tsafe kwantar da ita saman sakan ruwan cikinsa ya ja musu fargo da daɗin bacci awon gaba da su a fannin arab da wajen kuwa su ma sun yi amarcin su tun ranar da aka kai masa ita ya karbe budurcinta sosai su ma suke nuna juna matsanancin soyayya da kulawa a bangaren hanash kam sai mu ce alhamdulillah dan sosai komai ya wuce a wurinsa saboda addu'ar da mimi ke masa da wacce yake da kansa hankalinsa ya kwanta ya dawo normal sai dai babu abin da ya tsana kamar a masa magana kullum hakan ya sa kowa ya daina masa haka ma sultan da kannansa sun girma sosai don har su hajar sun fara zama sosai mai da hankalinsa ga yaransa yana kula da su sosai haka mi mai jaddada zohal duk suna kula da su sosai daga bangare ɗaya kuwa tuni ya fara dating da tanto dike kuma cikin ikon Allah ta yadda za ta musulunta su aure saboda tana masifar sansa kamaranta zuhal ma ta fara soyayya da rayyan abid ɗanin samuli tunda suka haɗa wajen biki suka fara shallo walkulu tana cikin kuntun ƙangin rayuwa da masifa dan sosai juju ta matsa mata ta hana ta sakewa ko fita ba ta kullum tana bedroom sosai ta ke kashe ta kare ta bushe da sannan da kai mata ba lalle ne ka gane ta ba to bayan sati ɗaya sosai rayuwa ta wasu sana daɗi suna cikin kwanciyar hankali da tsuwa wani wawa keken katafaren mall samuel ya ba sana dubai a matsayin lefanta mai suna Arsa. sosai ta masa godiya yayin da sa'abu suka yi masa faɗa sosai akan abin yayyawa. yawa kamar yanzu ma da suke cikin swimming pool suna wanka cikin dariya ta watsa masa ruwa haɗi da yin nutsu cikin ruwa binta ya kamo ta yana dariya shi ma ya ce ha za mu fita kasancewar kwata-kwata ba su zama a gida kullum suna yawo duk wani joint na wajen ciye-ciye da shaye-shaye da wajen wasanni da ke Abu Dhabi sun san shi hannunta ta dora saman kafadarsa haɗi da rolling sexy eyes ɗinta ta ce imana to mu je mu raya sannan a kashe arna sai mu yi mu fita da karasa maganar yana kashe mata ido ɗaya murmushi ta yi haɗi da tsotsan lips ɗinsa ta ce aikin kenan ba ka da wani aiki sai sex kamar sex machine a ah, an faɗa miki ni irin wancan lusarin tsohon mijin naki ne ni jarumin namiji ne mai ji da ƙarfin mazakuta dan haka in zaki shirya gara ma ki shirya tun wuri dan cikakken namiji kika aura rararsa tai tana dariya ta ce gaban hmm, kai dai wata ƙara sabo ya saurin cewa ilimi yana dariya za ta yi magana ya haɗe bakin soje ɗaya cikin salau ta sakalo hannunta ta wuyansa game da lamci ido suka ci gaba da hotcakes nan cikin sumin ful din suka soma romansin din su ya sanya hannu ya zame yar yalo rigar wankan da ke jikinta ta yanakin shi ma ya yanakin ya soma shafa saman nufilsinta yana murza su game da man matsa su yayin da hannunsa ke yawo a sassan jikinta yana shafawa jikinsa na rawa ya zame bakinsa ya mayar kan bubsinta ya shiga tsotsa yana kada harshensa game da cizawa hankali da hannun yana kan nufilsinta a hankali ya yi ƙasa da hannunsa ya danna yatsarsa ƙasanta ya fara in and out idan ta rufe tana ƙara bankaro masa kirjinta haɗi da tura masa ƙasanta dukkansu suka fice daga su suka so manishe suna kukan daɗi muryar tana kakin ta ce mu shiga cikin gida please sa can ƙasan makogoro ya ce no mu yi a nan please cikin ruwan swimming pool ɗin yi sex da kyare ce eh ba zai yi daɗi ba fa cikin nishe ce zai yi gwada mu gani ya karasa magana yana sanya joystick dinsa cikin bakinta ba so ta so sokin dinsa hadi da murza nipples dinsa don ta zuwa bakin su min pool din ya juya ta ta dafa steps kana ya jona siddi suna cikin ruwa cikin ikon Allah ko da hana ya gabatar da tont duke a matsayin wata zai aura iyayensu ba su shi ba babu wanda ya kawo su karabun ita ma'ana ta bangaren da ta sanar da nata iyayen za ta musulunta ta aure ba su ce komai ba sai da ta musulunta aka so mu magana aure ganin haka ya yasa zuhal gabatar da abin kanin samun uwa ɗaya uba ɗaya hakan ya sanya iyayensu gaba ɗayan su farin ciki dan gaba ɗayan molis har da na kowa families sun haɗe sun zama ɗaya saboda auratayya kawai da cuɗanya ba tare da bata lokaci ba aka so mai shirye-shiryen bikin hanash da tanto zuhal and abin su sana kam an sha yawo ƙasashen duniya sai da suka yi wata biyu a dubai kana suka yi london can ma a mahaukacin katafaren gidansa suka sauka ko tsinke ba su ɗauka daga dubai ba daga su sai kan jikinsu ko da suka je can ma babu abin da babu watansu ɗaya a london suka yi holland daga can suka yi paris satin su biyu suka wuce take watansu hudu da aure sana ta suma laulayin ciki daga ya har samu wani kwata-kwata ba su taɓa tunanin ciki ba ne sayo da ta kwana da masifaffan zazzabi gari na wayewa suka hospital wajen farko dokta ya gano ciki ne da ita fuskar dokta dauke da murmushi ya mika samu la hannu haɗi da cewa congratulations your wife is pregnant take da ilahirin jikin samu le kama rawa da kyarma yana tsama saboda tsabar farin ciki zaman dirshin yi a ƙasa da sanya kuka wiwi kamar karamin yaro cikin sanyin jikin sana ta durkusa gabansa tare da sanya hannu ta tallafo fuskarsa ta ce wannan duk na farin cikin ne bai mata magana ba ya rungume ta tsam a sa yana ci gaba da kuka abinda sana ta hango cikin kwaya idan samuli ya yi matuƙar ba mamaki dan ba ta yi zaton zai yi farin ciki irin haka ba hakika soyayyar da yake mata soyayyar gaskiya ce wacce babu algusa ta tabbas aryan ya cika masoyi na gaskiya da amana wanda irinsa suka yi karanci a wannan zamani ashe zan ga wannan rana a rayuwata ashe da gaske zan kasance mijin sana kuma zan zama uban ƴaƴanta lalle rabo ajali ne rabo idan ya rantse hasada ba za ta aiki ba Allah ya riga ya rubuto dole sai mun aure duk da wannan rikicin rayuwa da gwagwarmayar da muka sha ke rayuwa ta ce sana ba zan taɓa son wata ɗa mace bayan ke ba ina son ki ki haske ce a rayuwata ke ni'ima da annurin raina ce ke ce komai a duniyata dan Allah ka bar kukan haka haba kalbi kamar wani karamin yaro godiya kamata ka yi wa Allah cikin kuka ya ki bar ni ne kuka kukan farin ciki ne da jin daɗi nake wayo ni ne sana ke ɗauke da gudan jini na cikin salo sana ta zame jikinta daga nasa ta sanya hannu tana goge masa hawaye tana rarashin sa game da ba shi hakuri alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka lalle rabo ajali ne abinda samu like faɗa kenan har suka isa gida tana mana da jikinsa wal bai daina hawayen ba suna isa gida ya fara kiran waya yana sanar da yan Najeriya sana na da ciki kowa sai murna yake na fatan alheri tunda aka sanar da Samuel sana tana da ciki ninka kula da yake mata ya tattara caring time love and attention din sai na bata so ya hana ta yin komai kwata-kwata idan ya ganta tana aiki kamar yamma ta kai keji har gida aka zo aka sanarwa da mimi matar da hana yake son aura ba mutu ne kirki bace na haka ta fitattake tace sam hakan ba zai yi ba kan dole hana ya hakura da tantu ya fara neman auren siyama cousin sister ce yar kanwa paputi siyama yar gayu ce wayayya dan america ce gaba da karatunta dan haka ta wayo sosai idan ta abu ke tar sai dai ba irin bace kasancewar akwai abin ya saba dauki lokaci ba aka hada da bikin zuhal da abida kai biki kamar ya tsaro sosai ya hadu amare an sha kwalliya da yake kowacin su ba baya bace wajen kyau da haduwa dan kowa inda ya sai an kira siyama mai kyau a jin farko first night sosai siyama ta ba hanash mamaki dan zagewa ta yi sosai ta ba shi hadin kai duk da budurwa ce cikakkiya hakan bai hana ta participating ba hanash ya samu yadda yake so ya samu irin matan da yake so ya zage ta kwarare iyo. a bangaren kulut kan ba a magana don duk sanin da kai mata ba za ka iya gane ta fara ba sosai ta ƙara shiga cikin kunci da uku ba rayuwa musamman da labarin auren hanashi iske ta yayin da sosai jojo ta shiga tausayawa yar tata zuciyarta ta sanyi haka ma halan ta dage wajen ba ta hakuri da baki satin hanashi biyu da aure siyama mata matsa masa ya da sultan gaba ɗayan su gidan ta haɗa su ta riƙe kamar ita ta haife su hakan ba karamin kara mata martaba da mutunci a idan hanashi da sumimi ba sosai suke zaman su lafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba cikin takwata na kinsa tana kada da ilahirin jikinta jikinta sun yadda boxer na jeans da ya lauduwar riga mara hannu ta kama gashin kanta ta tufke shi a tsakiyar kanta da ribon kalar kayan jikinta yana ganin ta yi saki kayataccen murmushi mai tafiya da hankalin sana da sanda samu lema ta shi hannuwansa ya wara mata ta fada jikinsa game da ya masa light kiss a kumatu tace tashi mu je mu ci abinci sai dai ya dan tsotsi lips ɗinta kana ya ce har chef din ya gama girkin yadda ta yi da fuskar ta cikin alamar rashin gaskiya ya sa samu fahimta ita ta girkin fuska ya dan tsuke kana ya ce me yasa ba ki jin magana so da kalbi ban karawa ta magana tana kama kunnanta amma ai na faɗa miki ki daina wahalan mun da kanki ko afuwan my ta kuma faɗa tana rike da kunnanta matan ta ya shafa haɗi da cewa sanin kanki ne ba kya laifi ba take note please kar ki kuma yin komai da abin da kike bukata ki sa shi zai dafa dan ya iya girki sosai matse shi ta yi sosai da jikin ta hannun ta kan kirjin sa tana shafa yalwar tattan gashin sa tace har ni ya fi ni iya girki tayi yi magana so romantic cikin salon sai sanya hannu ya cire rubun ɗanta ya saki gashin kanta tare da tusa hannunsa ciki ya ɗaya bakin so ya daɗe yana tsotsar bakinta kana mai da bakinsa sai tunkunnanta muryarsa can kasan makoware ce wane ne da faɗa haka murmushin jin daɗi ta game da kwantar da kanta kan faffaɗin ƙirjinsa ta ce i love you so much my life i love you too ya ce yana ɗaukar ta cak ne cikin bedroom da ita to ma sauraro nan za mu sa aya cikin wannan littafi rashin sani wallafar hawa'i wasu majidda kuma al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa za mu ɗora a shiri na gaba Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama